Na'am, mai tambaya ta farko malam yana cewa akan zaka yake tambaya mutum ne ya mallaki motoci wanda ba na haya ba kuma yana da hannun jari a kamfani daban-daban kuma yana da gidaje na kwana amma ba haya ake a cikinsu ba kuma yana da abinci kayan abinci wanda ya tanada sun kai nisabin zakka amma na ci ne shi da iyalinsa zai fitar musu da zakka ko ko a'a motoci waɗanda ba na sayarwa ba a fitar musu da zakka motoci wanda na sayarwa ne kana da kamfanin sayar da motoci kana sayan mota ka sayar to irin wannan motocin ana fitar musu da zakka ba wai zakar mota za a ɗauka a bayar ba in shekara ta yi ka lissafa kuɗin da kake da su sai kuma ka yi kimar adadin motocin da ke fitar da kai kuɗin su in an sayar za su kai nawa to sai ka haɗa wannan kuɗin gaba ɗaya sai ka fitar da zakar wannan kuɗin a jumlace haka idan mutum yana da gidaje wanda ba sayarwa yake ba gidaje ne wanda suke imanin yan haya da yan haya a ciki ko ya ajiye su a matsayin kadara amma ba cinikayyarsa sayar da gida a sayar da shi a saya a sayar ba mutumin da yake cinikayyarsa sayan fulotai da gidaje ya saya ya sayar to lokacin da duk zakka ta yi zai tara kuɗin da ke wajensa ya kuma yi kimar fulotan da yake tare da su ko gidajensa ya sayar amma gida wanda yake ɗan haya ne a ciki ba a fitar da zakar waɗannan gidajen sai dai kuɗin da aka samu a gidan a haɗa da kuɗin da ake tare da su ko ake hada hadar kasuwanci da su a fitar musu da zakka amma shi gidan karan kansa ba a fitar musu da zakka an fahimta ku to wannan shine ka'idar su duk abin da yake kadara ne haja ce ta kasuwanci gida ne fili ne dawaki ne a'a wato ainihin ah, jakai ne mutum yake sayar da su sun da ya halatta cinikayyar waɗannan cinikayyar su su kaga dangin dawaki ba a fitar da zakar doki ko da ka doki ka mallaki doki miliyan ɗaya amma in sayar da su ne kake yi sana'ar sayar da dawaki kake yi to kaga dai suke da haja ta kasuwanci duk shekara sai ka lissafe kuɗin waɗannan dawakin da kuɗin da ke wurinka sai ka ca kuɗa ka ga sun kai nawa wannan amount din sai ka fitar da zakarsa ta matsayin kuɗi amma baka doki doki ka bayar zakar ba na'am malam tambaya ta goye yake cewa ne yake bin wani mutum bashi yayyen ya shi ya hana shi ya ce to ya halatta a gare shi ya gaya wa ma'aikatan tsaro su karɓa masa wannan kuɗi shi kuma zai ba su wani kaso daga ciki yana da laifi a musulunci matukar kuɗin suna da yawa kuma za su iya cutar da shi ta fuskar tattalin arzikin ƙasa ba yadda zai iya fitar da su sai ta wannan hanyar ya halatta da musulunci daga cikin manufofinsa akwai bayar da kariya da wanda dukiyar ɗan adam dukiya kashin bayan rayuwa ce ko ya wani zo ta gayyana kai ta maka da kudin ka karshen ta wani ya karya kake to da ce ka rasa gaba daya gara kai wani sashi na su ya kasance shi ne ka rasa malam ya tambaya ne yace daga nesa yake a taimaka masa amsa masa balagagge ne bayan ya balaga aka yi masa kaciya to zai iya yin sallah da wannan ciwon nashi na kaciya ko kuwa zai ko kuwa zai bari ne sai bayan ya warke ya rama duk launin da ke jikin dan adam ba ma wannan ba duk ciwon da gaji yanzu yan gulando ne zai sallah da shi yanzu wanda yake kwance a asibiti ya kuje a nan ya koge a can gudun zai sallah da wannan rawanin ko gudun ba to ai bai rauni sunan shi rauni ba wani bambanci tsakanin na can da nan saboda haka duk raunin da ke jikin mutum ko da yana fitar da jini ko da yana fitar da magunya ka iya sallah da shi ba komai a kanka cewa jini na bil adama najasa ne har da waɗansu malamai suke cewa sai in ya zo mai sauki yu'fa an yasirid dami menene yasirid dami suka ce kamar me kadir amil fadli wannan duk ijtihadi da na malamai jini ko ya kai cikin kofi ko garwa guda ne na dan adam ba na jisa bane yanzu kai alwala ko wani zo kwara ma janan dan adam ko kai kai hadari da mota kana cikin hayyacinka wani abu da ke kar alwala bai zo maka ba alwalanka tana nan zaka yi sallah da kuma wannan jinin a jikinka ba komai a kanka haka jini na dukkan dabbar da take halal ce kamar jinin rago jinin sa jinin rakumi dabbobin da suke halal duk jinin su suma ba najisa bane ba dan ya taba jikinka zaka yin sallah da shi Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya yanka raguna ne abin nan da ranar laye ko hadaya yana yayyankawa duk jini ya fata shi yana gamawa ana ikamar sallah kuma da alwallarsa ya shiga sallarsa da jinin sa haka yana cikin fuka wa sahaba ga kuma wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da an zo kwanciya da daddare ana barci sai aka sa shi gadi yana gadin al'umma cikin dare an yi tafiya yana cikin gadin nan sai kafirai suka ambushe na sallar nafila da daddare na sallar nafila sai wani arna ya daga a ya harbe shi da ita sai ya cire ta ya aji jini na zuba aka sake harbin sa ya sake cirewa ya aji har sai da ya gama sallar jini na zuba jage jage sannan ya tashi yan uwansa ba wanda ce koma ka sake sallah sallar ka ba ta yi ba dan saboda jini ya tafi tufafin ka saboda ka jini ba na jisa bane jinin bil adama ba na jisa bane jinin da ke zama na jisa jinin al'ada jinin biki waɗannan duk na jisa ne kun gane ku jinin al'ada da ke fita daga jikin mace jinin biki da ke fita daga jikin mace amma jini na rauni mutum ya ji ciwo jini ya fita daga jikin wannan ba na jisa bane ba dan ka sallar da shi ba komai a kanka kawai ba tsari da ganka da jini a jikinka za a ga cewa kai kaza ne yadda ka san majina ai ba najasa bace ba dan ka sallar da majina kuma sai me to amma da an ganka da majina jika kuma ka zama kazami wannan daban amma kasancewa ba najasa kuma daban na'am mai tambaya ta ga yake cewa malam menene hukuncin musulman da yake kankare geman sai barci sai dan kadan Zari cika ya fiye kankare. Na'am, malam mai tambaya ta gaba yake cewa wane ne Abdullahi Muhammad bin Abdul Wahab kuma wai gaskiya ne yayi karatu a wajen Orientalist wayanda ake cewa mustashrikin da Larabci ba gaskiya bane ba Muhammad bin Abdul Wahab babban malami ne wanda aka kai shi hijiran annabi na shekara 1115 ya mutu hijiran annabi na shekara 1206 an ga fahimta ku an haife shi wato a garin Uyaina a can cikin wato kasar saudiya a yanzu kenan ƙauyensu na can arewa maso yammacin kasar birnin riyadh a yau tsakaninsu da wajen da su kilomita saba'in ba babban malami ne ya tashi ya yi karatu a gidansu sannan kuma ya zo birnin makka ya yi karatu wajen malamai ya je madina ya yi karatu ya je har kasar iraki ya yi karatu babban abin da ya shahara da shi kira zuwa ga sunna da kuma yakar bid'o'i to da haka ya fice har ubangiji ya rubuta masa karbuwa a can inda yake kasar iraki sannan ya dawo gida babansa babban alkali ne da ya dawo gida ya zauna a garinsu ya samu goyon bayan sarkin garinsu daidai lokacin da ya fara wasi amma sai wani sarkin kuma ya razanar da wancan sarkin garinsu cewa matukar kana tare da muhammad bin abdulwahab ba za mu kasance tare da kai ba da aka yi hijira daga nan gurin ya je garin dir'iyya a garin dir'iyya kuma ya sadu da muhammad bin su'ud wani babban sarki wanda shi kakan kakan kakan su faɗin da suke yau shine aka sawa daular kasa al mamlakatul arabiyyatu su'udiyya dangantuwa zuwa ga shi Muhammad ibn Su'ud wanda wannan sarkin shine ya taimaki shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wajen yada wazinsa ya rubuce rubuce ta aika wa malamai na gari gari a tsakanin Yaman da Iraki da cikin ƙasar Hijaz waɗanda yake kiransu zuwa ga tafarkin sunna yake kiransu zuwa ga yakar bid'o'i wannan shine ayyukan da ya yi ya kuma ya wallafe daban-daban kuma sarakunan zamanin su sun taimake shi malaman zamanin su sun taimake shi suka yaki bid'a duk inda ake bid'a sai suka yake ta irin manya-manyan masallatai da aka gina a makabarta sai suka yi suka rushe suka kafa hujja da hadisin bukhari da muslim da ya nuna haka suka hana kuma dukkan wata kubba kubba shine a zo mutum ya mutu a zo a yi masa gini a rufe shi ana ziyartansa ana tabarruki ana tawassuli wannan duk bid'o'i ne da ba su ka'ida dai shi asalin kabari ba ya wuce dani dai mutudunsa da zaran kabari tudunsa ya wuce dani dai dan haka duk abin da ya karu akwai sunansa bid'a ko kabarin waye to gini akan kabari bid'a ne ka zo ka kawo bulon na suminti ka zo ka yi gini akan kabari bid'a ne abin da aka sani idan an yi kabari ana barin shi daidai ɗani ɗaya sai a ɗauki dutse sai a sa daidai wajen kansa wannan sunna ne abin da annabi yake abin da sahabbai suka kenan sahabban annabi in za su yi wasiya hajja suke yi idan na mutu kun zo gina mun kabari ku yi mun allahadu kar ku yi mun ashakku kuma kar ku yi mun kuka bayan na mutu dan annabi ya ce kaza kuma kar ku yadda kabari na ya wuce tsani daya kuma bayan ku rufe ni ku samu wani hoge ko dutse ku sa daidai kaina sunnatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka suke wa dangin su wasiya in za su dan ya kasance ko bayan sun mutu abin ne su akan sunna ba kar kar abin ne su a tafarkin bid'a to kaga kabari ya wuce dani daya wato bid'a ne to balantana a yi gini balantana a yi masa rufi kuma ana zuwa ana neman tabarruki sai a ratayar da mutane da mai kabarin a makon a ratayar da su da ubangiji da sunan tawassuli da sunan tabarruki sai kasance an fake da wannan to duk irin wannan ba din su yarin kabi yana rusawa da ke cikin hijaz yace duk ginin da aka yi saman kabari sai mun rushe shi tunda ya saba sunnar Allah haka ko aka yi shi da sarakunan zamanin suka ce wannan to shine malaman suka sa masa adawa galibin malaman da suka sa masa adawa iri uku ne iri na farko yan bid'a wanda suka mayar da bid'a ita ce kasuwarsu to su sai suka mayar da shaka Muhammad bin Abdul wani abokin adawarsu kashi na biyu jahilai waɗanda malamai ne amma kuma jahilai ne ka san jahili iri biyu ne akwai aljahilul basir malaman usul fiqh haka suka ce suka ce akwai aljahilul basir akwai aljahilul murakkab suka ce aljahilul basir shine bai sani ba ya san ko bai sani ba da haka tambaya yake kullum amma aljahilul murakkab Shi ne bai sani ba bai san bai sani ba sai eh, la yadri wa la yadri annahu la yadri to wannan shine aljahlul murakkab ya sa riga malanta tsammanin sa ya sani ko bai sani ba duk abin da zaka faɗa ba zai yadda ba to irin su ne suke yaɗa Muhammad bin Abdul Wahab kashi na uku waɗanda suke malamai ne amma ba su karanta littattafan shi ba haka kawai suka ji ana zagin sa su ma sai suka bi suka ji an ce biya ba mutanen kirki bane su ma sai suka bi suka yi ta yi amma in ba haka ba littafan Muhammad bin Abdul Wahab duk suna nan kuma ana buga su wanda duk yake so ya ce Muhammad bin Abdul Wahab baya son waliyan Allah ko baya son annabi ko baya son a girmama iyaye ko baya son kaza sai ya kawo nassi ɗaya cikin littafinsa amma malaman bid'a ba sa iya kawo ma nassi ɗaya cikin littafinsa sai da ce ai wahabiyawa ne ai makiya waliye ne ai makiya annabi ne su ka san maki wali idan ka ce kar ai masallaci a kabarin wali sai ce to waliyin kaza kai kuma ka kafa hujja da hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi masallaci a cikin kaburbura haka ka faɗa sai ce ka ki waliyin ne shi yasa ka hana a yi masallaci a wajen idan ka ce kar a yi tawassuli sai da abin da ya halatta a yi tawassuli sai ce ka ki waliyi kar a yi tabarruki sai ce ka ki sai yace to ya waliyi haka suke ta zagin Muhammad bin Abdul Wahab haka suke zagin shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da suka ce kar ayi tawassuli da zatin Annabi dan Annabi bai ce ayi tawassuli da zatin Annabi da zatin sa ba an yi tawassuli da da addu'a a lokacin rayuwarsa sai su ce to ka saki annabi tun da ka hana a yi tawassuli da shi da haka suka fake to a da haka suka yi ta zagin Muhammad Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab amma duk wanda ya karanta galibi ta fansu nan karshen son annabi a duniya Ibn Taymiya lokacin da ya zo ya littafi ya ce as-salimul maslul ala shatim rasul shi da kansa ya ce zararren takobi akan masu zagin annabi shine wani dan bid'a da muke da shi a Kano yace wai Ibn Taymiyyah ya wannan littafin na wai kafin ya lalace wai daga baya ya lalace sun suke fada ce su ba ya yi musu dai ka shi wanda baya san ka ko ruwa ka fara sai ce ka tayar da ku to shine illar su amma littattafan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da kitabut tauhid duk ba komai a cikin littafin daga Allah ya ce annabi ya ce farkon littafin ko kuma kaddima babu da yace bismillahir rahmanir rahim sai ce kitabut tauhidi wa qaulin lahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa tajtanibu taghut وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقد ثبت في البخاري عن من حديث معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حرجوا قسم حديثي يتي أخرجاه وتو بخاري مسلم سنوتو an kare babu sai wani sabon babu ayoyi ne hadisi shi ne littattafansu suke tafiya a kai في كتاب المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية يقول من يمن يما تكتيما ما تدرجع أتكتب أتكتب أسير النبي تاريخ النبي أسير كاتم أسير في النبوية نوت الكتاب ما عمل بنا جراز لا يكتب كتاب سوية مرايز في المسائل المسائل أنا أتوجه وين من خلق أسير في المسائل النبي إذا هذا سوزا أيضا كتب إسكالة ثلاثة كتبونا نفسه أما هو المسلم يسمى محمد بن عبد الوهاب أظن كل جامع في الدنيا